Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu masu sauraronmu. mu da wannan lokaci, mu da shigowa wata mai girma wata mai alfarma wato watan Ramadan. Yanda muka ga farkon shi Allah Ubangiji ya nuna mana ƙarshen shi, ya sa muna daga cikin bayinsa ƴantattu. Sannan muna bara addu'a daga gare ku sakamakon rasuwa da aka yi wa ɗaya daga cikin marubutanku.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 Yanda ya mayar da rayuwarki ya ɗaukaka ki fiye da duk yanda kowa yayi tsammani. Ki taya ni roƙonsa da bakin ki mai albarka. wata Wataƙila albarkacinki sai Allah ya yafe min. Tana magana duk jikinta yana karkarwa saboda tsabar tsoron Allah da ta ji yana ta shigarta. Aisha ta girgiza kanta ta ce zan taya ki roƙon Allah gafara Khadija amma ba wai don Allah ya fi so na a kanki ba. Allah yana son mu baki ɗaya Khadija. Allah yana son ki sosai, shi yasa har yake son ki da rahamarsa. Har yasa kika fahimci kin yi ba daidai ba kika tuba kika nemi gafararsa. Har ya dawo da ke cikin ‘yan uwanki don yana so su ma ki nemi gafararsu. Da a ce bai so ki da rama ba, da ba sai ya ci gaba da da ba sai dai ya ci gaba da ɓatar da ki har ƙarshen rayuwarki ba ko kuma dai ya ɗauki ranki ba tare da kin tuba ba. Khadija ta gyara zamanta tana share hawayenta. Aisha ta sake cewa ki zuba abinci ki ji. Khadija ta ce, ina Humaira ina bebi?" ita ba za ta zo in ganta ba, ba za ta zo in nemi gafararta ba. Aisha ta ce Humaira yarinya ce wacce ta sha wahalar rayuwa. Ki ba ta ɗan lokaci, ki ba ta kuma dama, da kanta za ta zo gurinki. Inda akwai abin da na sani game da Humaira shine tana son ki sosai. Yanzu ta yi fushi ne amma in ta sako za ta zo gurinki da kanta. Ki zuba abinci ki ci. Khadija ta jawo wama da flat ta ɗan zuba abincin da ɗan kaɗan. To ita ina ita ina enjoying abinci kuma yanzu. Ai farin cikin abinci tamkar farin cikin duniya ne ita kuma da shi ne ta nisanci duk wani abu da zai kawata mata duniya. Ta yi ɗaya biyu uku sai daɗin abincin ya fara ratsa ta. Sai ta irin yadda Aisha ta iya abinci ta ɗago kai suka haɗa ido da Aishan. Ta yi mata murmushi ta sako da kanta ta ƙara zuba mata wani abincin. wasa-wasa sai ga Khadija ƙarinta uku, ga kuma lemon kwakwa mai sanyi tana korawa da shi. Lalle kowa ya bar gida, gida ya bar shi. Sai da Aisha ta fuskanci ta fara ƙoshi sannan ta fara ba ta labarukan abubuwan da suka faru bayan barin ta gida. Ta gaya mata matsayinta na cikakkiyar likita a National Hospital Abuja. Khadija ta yi murmushi ta ce, At last dai kin zama doctor, Dr. Aisha. Aisha ta yi murmushi tana tuno sanda suna yara. Kowannensu burinsa ya zama likita. Sai kuma ta bata labarin Abba, irin damuwar da ya shiga a sanadiyyar tafiyar Khadija, yadda ya sha wahalar nemanta, har daga baya ya haƙura. Yanzu ko maganar ta ba yi sosai. Sannan kuma Kamal. Aisha tana ne Kamal Khadija tare da spoon ɗin hannunta tana kallon Aisha. Fuskarta cike da tsoro ta ce, Kamal, Kamal, kina nufin Kamal yana raye? Sai a lokacin Aisha ta fahimci komai sai a lokacin ta fahimci cewa duk wannan tsawon lokacin Khadija ta ɗauka Kamal ya mutu ne. Kuma ta gudu ne saboda tana tunanin hukuncin kisa ne a kanta. A hankali ta ce mata Khadija, Kamal yana raye bai mutu ba, ya sha dai wahala ya warke amma har yau yana cikin ciwo sakamakon ciwon zuciya da ya kama shi na baƙin cikin rashin sanin halin da ‘yarsa take ciki. Khadija ta sa hannu biyu ta rufe bakinta saboda wani kukan nadama da ya taso mata. Duk wannan wahalar da ta sha shekara da shekaru, duk gudun da take yi saboda ta yi kisan kai ashe ba ta yi kisan kan ba, da sauri ta tashi ta shiga toilet ta rubo ƙofa, ta jingina da ƙofar tana kuka, amma ce mata aka yi ya mutu, ce mata aka yi ana neman ta za a yi hangin ɗinta saboda ta yi kisan kai. Har Aisha ta gaji da jiran Khadija ba ta fito daga toilet ba, da haka ta tafi ɗakinta ta rabu da ita. Washe gari da safe Khadija ta tashi tana jin ta sakayau, ta danganta hakan da irin kukan da ta yi jiya da kuma labarin da ta samu na Kamal na Kamal tsawon shekaru goma sha biyu kullum da nauyin kisan kai take kwana da shi, shi kuma take tashi a ranta. Da aka kasancewa kamar a raye ya sa ta ji tamkar an ɗauke mata kashi hamsin cikin ɗari da nauyin da yake mata. Yanzu bayan Humaira dole ta nemi gafarar Abba da kuma Kamal. Tun tana jin gidan shiru har ta fara jin hayaniyar masu gidan a falo. Tana iya jiyo har muryar Humaira da ta tuyi suna ta harkokinsu. Wata zuciya tana gaya mata ta fita wajensu ko ganin Humaira ta samu ta yi. Wata zuciyar kuma tana kwabarta da cewa ba huruminta ba ne ba. Tana zaune bakin gado ta zabga tagumi tana kallon kanta a madubi. Sai ta ji an buɗe ƙofa tare da sallama. Ta juya ta ga Aisha ce. Ta yi kwalliyarta fes cikin doguwar riga ash color da ɗan kwalinta wanda Me ya kwanta Rollins sai ta ɗaure ta da shi. Wannan ya sake fitowa da kyawun fuskarta. Fatarta sai haske take tana ɗaukar ido. Hannayenta biyu riƙe da twins ɗinta. Yaran suna haɗa ido da Khadija suka gaha lafiya a jikin su Aisha ta ce, Oya, ku je ku gaishe ta. Suka taka a hankali suka sa gaban Khadija sannan suka durkusa A tare suka gaishe ta. Ta amsa tare da ɗan wasu ta zaunar da su a side ɗinta tana jin wata irin soyayyar yaran tana ratsa zuciyarta. in banda baby bata taba son wani kamar yadda take jin son yaran ba jini kenan ta tambaye su sunayen su. a tare suka ce Muhammad Ahmad Junaid Muhammad Ahmad Tijjani ta yi murmushi ta ce nice name sannan ta ci gaba da yi musu tambayoyi TJ ya ce to idan ke ma 'yar Abba ce me yasa ba ma ganin ki idan mun je dutse ta ce saboda ba na gida na yi tafiya ne Junaid ya ce tafiya duk wannan shekarun ina kika je ta ce neman ilimi na tafi TJ ya buɗe baki ya ce ilimi kuma kin samu? Ta yi murmushi ta ce, na samu Ahmad. Na sami ilimi sosai duniya ta koya min darussa da dama wanda mai bi da a ce ina gida da ba zan sami irinsu ba. Kuma kun san an ce experience is the best teacher. Sai da Khadija ta breakfast sannan Aisha ta haɗa mata ruwan wanka a bahu, ta zuzzuba sabulan wanka kala-kala wanda har sai da ta fara tunanin anya ba ta haɗa wani chemical reaction ɗin ba kuwa. Sannan ta sa Khadija ta cire kayanta kaf ta zuba a leda. Aka fita da su sannan ta shiga ruwan ta kwanta. Kawai sai Aisha ta zo da kanta ta buɗe kan Khadija da niyyar wankewa. Amma abinda ta gani ya sa ta mayar mata da cewa kaf ɗin ta rufe. Gashin Khadija yana nan irin na Fulani amma yanzu ko hannu ba zai iya shiga cikinsa ba. Ballantana kum saboda danƙarewar da yayi a fatar kanta. Aisha ta san babu abinda ba za a samu ba a cikin gashin nan kwarkwata, dandruff na ƙuraje, sai da Khadija ta yi thirty a cikin ruwa. Sannan Aisha ta taimaka mata suka cuɗa jikinta. Amma abin mamaki, duk haɗe-haɗen da Aisha ta yi a cikin ruwan sai da ta ga ko kumfar kirki bai yi ba, saboda dattin jikin Khadija ya kashe kumfar. A nan Aisha ta fara tunanin wannan wace irin prison ce Khadija ta zauna a ciki. Ita dai a iya sanin ta government tana kula da prisoners tun daga cin su da shan su da tsaftar su har kula da lafiyar su. amma ba ta jin Khadija ta samu wannan kulawar saboda me amma bata tambaye ta ba ta san duk lokacin da ta shirya ta san duk lokacin amma bata tambaye ta ba ta san duk lokacin da ta shirya za ta gaya mata sai da ta yi mata ruwa uku sannan ta rabu da ita ba wai don ta fita ba sai don an ɗan rage babu laifi at least yanzu za ta iya fita da ita zuwa wajen gyaran jiki sai da ta samo kayan ta da suka yi mata kaɗan ba sa shiga jikinta sannan ta kawo wa Khadija amma sai ga Khadija tana yawo a cikin kayan kamar ta saka buhu haka dai ta lalaba ta ta shirya ta ta ce su zo su fita A falon Khadija ta tsaya tana rarraba ido ko za ta ga Humaira amma ta gabata nan. Aisha ta ce mata sun tafi Islamiyya da twins yau weekend ba boko sai islamiyya suke zuwa bayan la'asar su dawo khadija ta yi da ido ta ce aisha ke kam kin ji daɗin ki zuciyarki mai kyau zuciyarki mai kyau ce kin rike baby da gaskiya tun kafin ki san yar uwarki ce kuma yanzu ma kin rike ta duk da kin san yata ce aisha ta yi murmushi ta ce humaira kyakkyawar yarinya ce kuma tana da kyawawan ɗabi'u kuma ta fuskanci abubuwa da yawa a rayuwarta kuma shine ne abin da za ta samu insha Allahu Khadija ta goge hawayen da ya taru a idonta tana tuno ƙaddarar da ta raba ta da Humaira. Lallai Ubangiji yana yin komai a nasa a bisa dalilin da shi kadai ya sani. Wato ya raba ta da Humaira ne saboda ya san ci gaban sa a tare zai kasance cutarwa ne ga Humaira. Shi yasa ya raba ta da ita daga ƙarshe ya haɗa ta da inda za ta samu kulawar da ta dace da ita. Ba su fita daga gidan ba sai da suka biya ta Baskota gurin ya sayyade. Suka gaya masa za su fita su dawo. Ya tambaye su Humaira, Aisha ta sanar da shi tana makarantar Islamiyya amma ta kusa dawowa. Magana Islamiyyar nan ta yi masa daɗi sosai. Daga nan wani gyaran jiki suka je, gurin da Aisha takan je a yi mata kitso, manicure da pedicure, ko kuma duk sanda take so ta yi famfarin jikinta. Suna yin gyaran jiki kuma suna sayar da duk wasu mayuka na gyaran jiki, wanda suka dace da kala kala skins. Suna zuwa Aisha ta ce a gyara wa Khadija kanta first. Sai da aka tsaitsaye gashin Khadija aka mayar da shi kamar na maza, sannan aka samu aka wanke shi tas aka cire duk wata halitta da take ciki. A take Khadija ta ji wata irin iska tana shigar ta, ji take kamar ta kwanta a gurin ta yi bacci. Ji take kamar ta kwanta a gurin ta yi bacci. Daga nan suka koma hannayenta da kafafunta. Sai da aka jiga su a wani ruwa na musamman sannan aka zo aka kankare fasan ƙafarta. Sama-sama aka shafe kalar Sama-sama aka shafe ƙafar da mayuka na musamman da za su taimaka gurin helin ƙafar, sannan aka yanke mata faratanta na hannu da na ƙafa, aka gyara su tas. Bayan sun gama da ita kanta ta zauna. Bayan sun gama ita da kanta ta zauna take ta tattaɓa hannunta ji take yi kamar ba nata ba. Kafin su bar gurin aka haɗa mata mayukan da za su taimaka wurin gyara mata fatarta da ta lalace. ma'aika da magungunan da za su gyara mata gashinta, aka kuma ba ta shawarwarin yadda za ta ci gaba da kula da jikinta. Daga nan bayan Aisha ta biya kuɗi sun fita sai gurin gyaran baki. Khadija bata san irin dattin da haƙoranta suka yi ba sai da aka fara wanke mata su. Ana yin wanki na farko aka bata wani ruwa aka ce da kuskure bakin da shi ta zubo a wata tasa. Wani irin datti da ta gani sai da ta ji kunyar duniya duk ta lulluɓe ta. Aka aka kankare mata haƙoran tas aka wanke mata shi. Sai wani numfashi mai daɗi take shaƙa tana ajiyar zuciya. basu sayi kayan sawa ba saboda Aisha babu abinda ba ta sayarwa na sakawa. Sai underwears don haka su kaɗai suka siya. Ba kaɗan ba, akawunt ɗin Aisha ya girgiza dama kuma ga shi ba ta farfaɗo ba daga gini da kuɗin da ta kashe gurin walima amma ko a jikinta. Abinda ta da kuɗin a gurinta ya fi kuɗin muhimmanci. Ana sallar la'asar suka dawo gida a bakin gate suka ga Humaira a tsaye, hawaye yana bin fuskarta. Da sauri Aisha ta yi fakin suka fito ita da Khadija suna rige-rigen tambayar Humaira lafiya. Ta nuna musu wata taxi da take ƙoƙarin barin layin ta ce ya tafi. Aisha ta ce waye ya tafi? Humaira ta ce ya sayyadi ya tafi ya koma Lagos. Khadija ta yi kamar za ta fita da gudu ta bi bayan motar. Aisha ta riƙe ta ta ce me yasa ya tafi babu sallama? Me yasa ba zai jira mu mu dawo ba? Da zamu fita bai ce mana zai tafi ba ai. Humaira bata kula ta ba sai da Aisha ta ce sai da Aisha ta ce mata me yace miki kafin ya tafi? Menene dalilinsa na tafiya? Babu sallama? Humaira ta ce bayan na dawo na je na gaishe shi yayi min tambayoyi akan abinda nake ciki na bashi amsa sai yayi min nasihohi akan rayuwa sannan yace min zai tafi wai ya gama abin da ya kawo shi dama ya taho ne don ya neme ni ya ga halin da nake ciki sannan kuma don ya sa da mama da danginta to ya gama duk biyun na ce masa ya jira ku dawo ku yi salama amma ya ya ce babu amfanin yin haka suna cikin maganar Nura ya ƙaraso shi ma a tashi motar suka yi masa bayanin abin da ya faru ya jinjina ya ce wannan mutumin yana da kyawawan halaye ya ga gidan akwai alamar maiƙo baya son ya yi masa salama mu tunanin yi masa wani abin Duk abin da ya yi ya ne don Allah. Allah ya saka masa da alkhairi. Aisha ta ce amin. Ya shigar da motarsa gida ita ma Aisha ta shigar da tata. Humaira ta bi a baya aka bar Khadija a gurin tana kallon hanyar da motar ta bi kamar mai jiran ta ga ya juyo. A hankali ta ce ita kaɗai. Ba zan taɓa mantawa da shi ba. Tabbas akwai mutane masu kyawawan ɗabi'u kamar ya sayyade a duniya. mutanen da suke aikata alkhairi ba tare da tunanin a biya su wani abu ba ladan kawai suke so a gurin ubangiji yes akwai su amma sun yi kaɗan a wannan zamanin da son abin duniya yi wa mutane yawa Humaira ta lura da gyaran da aka yi wa Khadija wanda ya fara fito mata da kamanninta na mamanta amma san wannan bai sauko da zuciyarta ba kalanta kawai take yi a matsayin wadda ta yi attempting kashe mata mahaifinta da haka Kid suka shiga cikin gidan bata tsaya falo ba wucewarta ta yi ɗakin su Junaid wanda yanzu shi ta mayar gurin zamanta. Nura ma kallo ɗaya ya yi wa Khadija ya wuce sama. Shi sam zuciyarsa bata kwanta masa da wannan Khadijan ba. At least gwara waccan. At least gara waccan. Ka ɗan ce mata mutuniyar banza ce, amma wannan fa. dole ya ɗauki mataki. wansa sama ya sa dole Aisha ta bi shi a baya da ta yi masa maganar abinci ma cewa yi ta kawo masa sama a nan zai ci. Don haka sai ya zamana an watse an bar Khadija ita kadai a falo sai 'yan aiki. Ta shiga ɗakin da aka sauke ta ta ajiye kayan da suka siya ta yi alwala ta yi sallah. Sannan ta zauna a gaban madubi tana kallon kanta. Ta kalle ta yadda ta yi kyau saɓanin jiya ta cire kwalin kanta tana shafa sabon askinta tana jin tubbunan ƙurajen da aka kankare mata aka wanke mata, ta yi ajiyar zuciya. Ta yi ajiyar zuciya. na dawo gida finally ƙarshe dai ya ni a gida amma kuma ina ne home ɗin nata amma kuma ina ne gidan nata taƙamaimai a ina ya kamata ta zauna menene role ɗinta a wannan family ɗin daga gani ka san suna rayuwarsu ne a tsare ta lumshe idonta tana tunani tun kafin ta auri Kamal bayan aurenta da shi ta Ta yi abubuwa da yawa, ta yi iya ƙoƙarinta na ganin ta yi fitin amma ta kasa tun daga nan kuma duk inda ta je a yawon duniya ba ta taɓa jin filin na cewa tana da ‘yanci ba yanzu ma kuma bayan duk wannan shekarun ta dawo gurin familinta amma yanzu ma kuma bayan duk waƴannan shekarun ta dawo gurin family ɗinta Ta buɗe idonta ta shafa ta hannunta ya sauka a kan ƙaton tabon da yake kwance a kumatunta na dama. Sai da dare Aisha ta dawo gurinta ta zauna a bakin gado. Ta ɗauko fon ɗin tana kallonta ta ce, kin shirya? Gaban Khadija ya faɗi ta ce, na shirya da me? Aisha ta ce, zan kira Abba in gaya masa kin dawo. Nan take bugun zuciyar Khadija ya karu ta fara tambayar kanta, shin ta shirya? Ta shirya fuskantar abbanta bayan duk tarin laifuffukanta? Bayan da yawa daga cikinsu sun san abin da ta aikata, Aisha ta lura cewa Khadija a tsorace take don haka ta ce mata, Khadija, Abba ne fa, Abban ki Ki sani duk duniya babu mai son ki kamar Abba, ba na jin zai guje ki ko ma me kika yi, kuma ko me kika zama, Khadija dai hankalinta bai kanta, har aka kira Abba ka saka shi a sifika. Bugu ɗaya ɗauka muryarsa fes ya ce, Aishan Abba, ya aka yi ne? Kun koma Abuja ne ko har yanzu kuna Yola? Aisha ta gaishe shi sannan ta ce, Mun dawo Abuja Abba tun jiya, ka yi hakuri, ban kira ka na gaya maka ba. Abubuwa ne suka yi ta faruwa bayan dawowar tamu, shi ya sa na bari sai da muka nutsu tukunna na kira don in yi maka bayani sosai. Muryarsa cike da concern ya ce, Abubuwa waɗanne iri Aisha? Allah dai ya sa alkhairi ne. Ta ce, Alkhairi ne ma Abba. Ka yarinyar nan da na gaya maka na ɗauko daga gidan marayu? Ya ce, uhum, dama na sani ai. Tun farko sai da na gaya miki ki tattara yarinyar nan ki mayar da ita kika ƙi Na san babu alkhairi a tare da ita. Me ta aikata miki? Aisha ta limshe ido ta buɗe ta ce babu abin da ta yi min Abba. Mamanta ce ta zo neman ta. Ya katse ta da sauri alhamdulillah shi kenan. faɗuwa ta zo daidai da zama sai ki ba bata abar ta tafi. Allah ya raka taki gona. In eh, ce dai sun tafi ko? Aisha ta ce Abba ba su tafi ba, suna nan gaba ɗayansu. Suna nan gaba ɗayansu kuma ba zan kore su ba, saboda ya ce saboda me? Zancen banza zancen wofi, wato so kike yi ki mayar da gidan ki dandalin 'yan iska ko? ƴar bata ishe ki ba sai kin ɗauko uwar kuma? Ki kiyaye ni Aisha tun kafin in taho har Abujan in fatattaka su da kaina. Aisha ta kalli Khadija wadda ta sunkuyar da kanta kasa tana sauraron maganganun Abba idan tab da hawaye. Sai da ya gama faɗan sasa na Aisha ta ce, ba zan kore su ba saboda Khadija ce maman yarinyar. Suka yi shiru baki ɗaya. Ba da yan numfashinsa da take ji yana fita sama-sama ba da za ta iya cewa ya kashe wayar ne. Can ya ce, Khadija. <coughs> Can ya ce, Kai, Can ya ce, Kai, kamar ya fita gida. Can ya ce, Khadija, Khadija fa kika ce, cewa Aisha, Khadija, Khadija fa kika ce, wace Khadijan kike nufi? Cikin rawar murya ta ce Khadijan Abba Khadijan ka Khadijan mu Khadija ce Allah ya dawo mana da ita. Jaririyar da Khadija ta tafi da ita ita ce na ɗauko a orphanage ban sani ba. Ya kasa ta cikin ɗaga murya ya ce ina yarinya take? Ta ce tana nan tare da mu. Abba ya ce to ku ɗauke ta ku kai wa Kamal Ita ta ce tana nan tare da mu. Abba ya ce to ku ɗauke ta ku kai wa Kamal ‘yarsa. ita kuma Khadija ki gaya mata kar ta sake ko da wasa in ga ƙafarta a dutse, ta tattara ta bar miki gida, ta koma duk gidan uban wanda take duk shekarun nan ba na son ganin ta babu ni babu ita, ta saka a ranta cewa ita ɗin bata da uba, don ni na riga na sallama wa duniya ita. Bai jira me Aisha za ta ce me kashe wayar, jikin Aisha gaba ɗaya yayi sanyi. Ta kalli Khadija ta ga ta rufe fuskarta da hannayenta tana kuka mara sauti. Kawai sai ta ji ta kasa cewa da ita komai, sai kawai ta miƙe ta bar ɗakin. Sai da ta biya ta kicin ta wanke fuskarta sannan ta hau sama. Tana zuwa ta tarar Nura har ya kwanta ya kashe fitila. Abinda bai saba yi mata ba. Ta shiga toilet ta watsa ruwa ta fito ta shirin bacci sannan ta hau gado. Ta kwanta. Ga mamakinta sai ta ga ashe idonsa biyu. Ya kwanta rigingine yana kallon silin. Sai ta ji ta kasa ce masa komai saboda already kanta a cushe yake. Sun jima shiru sannan cikin set murya ya ce mata Cikin straight murya ya ce mata, yaushe za ta tafi? Ta gane wa yake nufi amma sai ta matse ta cewa, ya jiyo fuskarsa babu wasa ya ce kin san wa nake nufi a yaushe za ta tafi? I hope ba kina tunanin ajiye ta a gidan nan ba ne ba. Ta miƙe zaune tana jin ranta yana ɓaci ta ce to ina zan kai ta? Ina nake da shi da zan ajiye ta in ba nan ba? Ya miƙe zaune ya ce dutse mana, ki mayar da ita gida ai ba mu muke da haƙƙin riƙe ta ba. Ta ji kukan da take riƙewa yana ƙoƙarin fin da ta ce Abba ya ce kar ta sake ƙafarta ta taka dutse. Ya ce babu shi babu ita. Idan na kore ta daga nan ina kake so ta tafi? Ya miƙe tsaye ce oho mata ita ta sani. Ina take duk cikin waɗannan tsawon shekarun ta koma inda ta fito. Ni dai ba a gidana ba. Kalli ta ba gani. Allah kaɗai ya san yawan adadin cututtukan da suke jikinta. So kike yi haka kawai muna zaman mu lafiya ta zo ta kwasa mana jaraba ko ta shafa wa yaranmu ta cuce mu? Aisha ta saki baki tana kallon kallonsa yana nuna ta da yatsa fuskarsa a murtuke ya na bata kwana biyu ta san inda dare ya mata. Ko kuma in fitar da ita da kaina. Ya juya ya fita daga ɗakin ya bugo mata ƙofa. Tana jin sai ya buɗe. Tana jin sa ya buɗe ɗayan rum ɗin ya shiga, ta koma ta kwanta, hawayenta yana sauka a kan filo. Wannan shine lokaci na farko a rayuwarta da suka raba ɗaki da shi. Ta rufe idonta tana tuno kalaman Umma na ƙarshe a gare ta Aisha ga amanar Khadija nan, ki kula da ita. A hankali ta ce ki yi haƙuri Umma, ba zan iya ba. Washe gari Monday ranar Aisha za ta yi rifotin gurin aikinta, da haka tun asuba suka tashi kowa ya shirin fita. Duk abin da take wa Nura kullum ba ta rage komai ba amma shi kan fuskarsa mau babu wasa a cikinta. Da ta kawo breakfast ma kirawo ‘ya'yansa ya yi ce su dawo sama su ci abincin a gabansa, yana yi kuma yana yi musu tambayoyi a kan baƙuwar gidan. Har da tambayar su wai ta shiga kicin gurin girki, ita dai Aisha ba ta kula su ba. Umaira ma ta tashi da asuba ta gama abin da za ta yi, ta je kicin ta taya su aiki. Ta haɗa musu lunch basket ɗin su ita da Twin sannan ta ɗibar musu breakfast. Har za su fara ci ta ji abin har za su fara ci ta ji ya kira su sama don haka ta rabu da su suka tafi. Ta zauna ta ci nata ita kaɗai tana kallon Anta Aisha. Ta aika wa Khadija abinci ɗaki amma ba ta yi ko tunanin ta je gurin ta ba. A haka ta zauna ta jira har kowa ya gama shiryawa ta gaishe da Nura ya amsa fuskarsa a sake yana tambayar da sauƙin jikinta. Tana kallo Aisha da Tuyin suka shiga ɗakin Khadija suka yi mata salama amma ita bata shiga ba. Ta yi zaton anti Aisha za ta tura ta amma sai daga ta rabu da ita. Daga nan Nura ya ɗebe su ya tafi da su makaranta tunda shi ne suke hanya ɗaya ita kuma Aisha